DW dandalin matasa. Akalla sama da kaso 60 adadin 'yan Najeriya ne ke cikin ƙididdigar masu aiki a faɗin ƙasar. Abinda ke nuna akwai kaso 40 na sauran adadin mutanen ƙasar kusan miliyan 200 da ba su da aikin yi. to sai dai a baya-bayan nan gwamnatin kasar ta jaddada ta na yaye kallabin talauci ga mutane miliyan to za mu ji irin matakan da ya kamata a ɗauka da kuma abin da su matasan da abin ya shafa ke kallon makomarsu a najeriya wannan batu ne zai kasance jigon abin da shirin dandali matasa na wannan makon zai duba tare da ni abdulrahim hassan To a hukumance alkaluman kididdigar aiki a nahiyar Afirka ya karu daga kashe 32.5 zuwa 32.6 a watanni ukun farko na shekarar 2021. Adadin da ke nuna ƙarin rashin aiki da kaso 8.3 cikin 100 na yawan al'umma sama da biliyan 1 a ƙasashe 54 a nahiyar Afirka. Najeriya mafi ƙarfin tattalin arziki da yawan jama'a nahiyar ta Afirka tafi kowace ƙasa a nahiyar yawan matasa marasa aiki a shekarun baya-bayan nan. wasu alkaluman hukumar kididdiga ta ƙasa a 2020 sun ce akalla sama da matasa miliyan 13.9 ba su da abin yi wai shin me ke ta'azzara yawaitar rashin aiki tsakanin matasa ne cin hanci dai yana ɗaya daga cikin manyan ginshikan matsalar a cewar muhammad bashiru damare ɗaya daga cikin matasan da na tattauna da su kai tsaye a shekarar 2019 akan makomar rayuwar matasa a najeriya eh, matsalolin da duk ɗaya ne matsalar rashin aikin yi ne wanda da dan matasa ba su da aikin yi kuma ba su tashi don nema kansu mafita ba idan ka ce matsalar rashin aikin yi kamar kamar yaya na aikin gwamnati ko da aikin hannu ya eh, ba shakka duk ayyukan duka biyu dai daga gwamnati da zuwa nemawa kansu mafita duk babu amma wanne ne ya fi ciwa matasan yanzu tuwa ƙwarya eh batun samun aikin gwamnati dai kwarai gaskiya yana da matukar wuya sosai menene wuyansa eh to in baka da uwa gindin muru gaskiya zai wuya ka samu aikin gwamnati domin duka me kake nufi da uwa gindin muru eh to sai kana da wayan da ka sani abunan ne kamun ka samu doke ga aiki domin haka kawai kai dan talaka bayan da za yana da matukar wuya ka samu aiki a kawai don wai ka yi applying ko kuma ta wani hanya dai kamar wannan kaji ana cewa hakan ne ko dai a kai ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗanɗana wannan matsala a ina ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗanɗana matsalan domin a shekaran baya da wuce an fitar da apply na police mun yi mutane da dama sun yi plani amma kuma mutane dubu goma kawai ake nema daga karshe kuma ana cewa ma an dakarar da dokan aikin to kenan wannan ba wa gindin murhu ba ne kenan tunda dai kamar an soke ne kenan ko ko dai eh an soke ne amma a shekaran 2018 an yi yakan da dama sun wuce har sun kalla sunansu sun haye sun tafi daga baya kuma sun zo sun samu an cire sunansu a yin gurbi da sunayen wasu ya kuka tabbatar da haka baka gani kamar watakila ko rashin dace ne aka yi kuna jarrabawa ko wani abu a'a sakamakon jarrabawa ne aka fitar daga baya kuma an ce musu su je su dawo gobe a musu medical check-up daga baya sun zo sun dawo an ce musu sake zuwa su duba list da aka fitar an ce musu an canja list din sun sake zuwa sun duba sun samu ba sunayen su daga ciki an yi gurbin su da sunayen wasu su waye aka sa sunayensu a madadin sunayen nasu na asali eto eh muna zato da sunayen makusantan nan ne masu doka aikin ne ko kuma masu hannu da shuni me yasa kuke zargin haka domin hakan ba farau ba ne a tarayyar najeriya ta ina irin wannan ɗabi'a ke shafar ku matasa masu tasowa wanda kake gani kamar marasa galihu ne ku a gaskiya wannan yana shafar rayuwar mu da dama inda wasu ta haka ma suke ban kwana da neman karatu domin samun aiki gaskiya da dama gashi sun yi karatu ba su samun aiki domin ba su da abuna ba su da masu taya musu to menene ya kamata a yi ko mafita akan irin wannan matsaloli da ku matasa kuke kokawa a najeriya to ya kamata gwamnati ta siya kai da fata domin ya eh, ɗauka aiki domin a gaskiya yanzu kam ɗauka aikin da ake a najeriya akwai gera sosai rayuwar hatsari da ake ciki a najeriya sakamakon barazanar tsaro ta masu satar mutane da 'yan ta'addan boko haram da kuma kungiyar ipob na ɗaya daga cikin illolin rashin aiki tsakanin al'umma a baya bayan nan dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ikirarin yayi wa mutane miliyan 100 daga cikin kangin talauci samar da tsaro dai na cikin abubuwa na farko da za a fara ɗauka don cimma wannan buri a cewar gwamnan nasarawa alhaji abdullahi sule wanda ke ɗaya daga cikin mambobin kwamiti da shugaba buhari ya naɗa don wa al'umma talauci dama rashin tsaro babban damuwan da ake samu na rashin tsaro shine maganan ah, mutane su koma gona ino saboda mu manoma ne kamar a jihar nasarawa mu kowane takwas daga cikin goma <laughs> manoma ne so uh, muna wannan yes akwai damuwa da dole za a ci gaba da samu sai an samu tsaro tukuna sannan a iya samun komawa a noma kuma abin da ina ganin gwamnatin tarayya take aiki akai kenan kuma kwamiti din namu da aka samu ciki aikin da zamu yi ta yi kenan akai mu tabbatar an samu tsaro tukuna kafin a iya maganan komawa gona kafin a iya maganan rage damuwa na talauci da yake wannan kasa duk abubuwan da suke kasa da abubuwan da gwamnati ta riga ta yi da abin da ta fara da abin da take yanzu akwai alama lallai za a samu nasara in Allah yarda. Yawaitar 'yan damfara a yanar gizo shi ma na cikin manyan kalubale da ake gani. Karancin aiki ne ke ba wa matasan damar samarwa kansu mafita a cikin hikima na zambo a cikin aminci. Walau a zahiri ko a baɗi ne ta yanar gizo. yanzu haka da kusan mutane 800 cikin sama da mutane 1,500 da suka shiga komar hukumar efcc za kuma a gurfanar da su a gaban kotu nan ba da jimawa ba akan zargin da ake wa matasan da damfara ta tsiga daban-daban a yanar gizo to sai dai bisa ga dukkan alamu akwai babbar barazana da madugun tafiyar da hukumar abdulrashid bawa ke fuskanta barazana to ah, ah, ah, yalla duk wanda an ka ce kai aikinka. na ka anshe ka kwato kuɗaɗe wanda wani yana ganin cewa ya samu ya ci biris wai shi ya, samu na hishiya na, na, national cake kamar yadda ake faɗi ai kaga akwai akwai bura kai kan yanzu kai tunanin ka samu biliyan guda yanzu eh, ta ta ce an shawara ta yi ai kaga sai na kare ka kare sai ka ta yi wajen bokaye ka ta yi wajen malamai ka man tsibbo ka ta ina a soke wane a kashe shi a yi kaza a yi kaza muna da wayannan eh, eh, eh, labaran to amma duk musulmi wanda ya yi imani da Allah ya san da cewa ba zai mutu ba sai lokacin shi yayi kuma shi na muke kira da 'yan Najeriya su samu addu'a. da alama dai adadin masu neman aiki zai ci gaba da karuwa a najeriya ganin yadda yawan jama'a ke daɗa haɓaka inda aka yi hasashen najeriya za ta zama ƙasa ta uku a duniya mafi yawan mutane nan da shekarar 2050 inda alƙaluma suka nuna cewar akwai yiwuwar adadin 'yan najeriya ya haura miliyan 300 a cewar majalisar ɗinkin duniya to amma wani tanadi ya kamata a yi wa waɗannan adadi da ke zuwa ta fuskar aiki tsarin tattalin arziki na zahiri ga kowace gwamnati da za ta zo dai musamman ga gwamnatin da ke dogaro da haraji da kuma tsari mai inganci daga babban bankin ƙasa da kuma inganta noma da kiwo tare da tallafi mai tsoka daga gwamnatin tarayya ta hanyar ba da bashi don haɓaka ƙananan sana'o'i da masana'antu sai kuma batun sauya tsarin koyarwa a makarantu da jami'o'i zuwa horon dabarun riko da kai a maimakon jira daga gwamnati. masu mu yau ma a nan ne shirin na wannan lokaci zai ja linzami har sai wani lokaci mai duka ya kai mu a madadin kowa da kowa abdulrahim hassan nake cewa dogaro da kai ya fi bauta thank you